To jama'a marhaban kulale ga shirin sashen Hausa murya Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da 60 a jamhuriyar Nijar a gidan rediyon mu na VOA Africa da ke can Yami a mita 200.5 da kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niyya a birnin Kwani da kuma a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar cako tashar tamu a wannan safiya ne ne Aliyu Mustapha na Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri na Ghana muke tabon ku ashirin safiyar yau a Laraba. Musa fara da kanan labarai yau ba. Jama'an Majalisar Yankin Duniya sun ba da rahoton cewar mutane 20 suka mutu a birnin Kinshasa a kasar Congo a wani rikici da ya barke a wata zanga-zangar kirjinin shugaban kasar Joseph Kabila. sannan kungiyar islama ta isis kuma ta dauki alhakin kai hari da mota wacce ta kashe akalla mutane goma sha biyu a berlin shugaban rasha da na turkiya kuma sun ce kisar da aka yi wa jakadar rasha a turkiya ba zai bata zumuncin tsakaninsu ba to a gaishe ka to bayan kun gama jin labaran baki daya za ku ji cewa wata tawagar jami'an sabon shugaban da aka zaba a gambia ta dira abuja koyaya batun raɗe-raɗen da ake cewa shugaba baro zai gurfanar da shugaba yahaya jami da zaran ya karɓi mulki let me make it categorically clear president elect baro has never threatened anybody to a kaduna kuma ba abin da ya faru da ba ne wanda za a cuci mutum a rufe maganan ba za mu yadda ba kowa aka cuta ko musulmi ne ko kirista ne ko ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba waɗanda suka shirya wannan abu sai an kama su sai an hukunta su to gwamnan jihar ta kaduna kenan da zai zo daga baya ya ga mana dalilin da yasa ya dauke taron gwamnatin tashi daga nan kaduna mai da shi kafan can sannan kuma wato akwai mutanen da buhari ya yarda da su a gwamnatin nan nasa wato ministocinsa da kuma sauran mukarrabansa waɗanda mu mun yi imanin kuma mun tabbatar da ba mutanen kirki ba ne akwai cin hanci da rashawa fiye da yadda kake tunani a gwamnatin nan amma sai ya zamana cewa waɗanda ba su fahimci wannan abu sai su ce wai baka tare da buhari baka kaunan buhari saboda ka faɗi gaskiya To za mu ji wasu daga cikin kalaman da Sanata Aliyu Dume ya yi lokacin da ya je ganin shi Buharin kan maganar su magu da sakataren gwamnatin tarayya da ake zargin su da mundahana. Ko bayan duka wannan muna da shirin demokuraɗiyya yau duka bayan labaran duniya. Assalamu alaikum Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da rahoton cewa mutane 20 sun mutu a birnin Kinshasa na ƙasar Congo Kinshasa bayan wani rikici da ya ɓarke a lokacin wata zanga-zangar kin jinin shugaban kasar joseph kabila wanda wa'adin mulkin sai kare shekaran jiya litinin amma ya ki sauka daga mulki bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin kasar sashen faransanci na afirka na murya amurka ya tabbatar da mutuwar mutane uku daga cikin waɗannan abin ya shafa mazauna wasu unguwanni a cikin babban birnin congo sun yi ta bushe-bushe ta tsakar dare don su janyo hankalin shugaba kabila da cewar wa'adinsa ya cika don haka ya sauka daga mulki an ci gaba da jin karar harbe-harben bindiga a wasu larduna zuwa jiya talata a ranar litinin masu zanga-zangar sun mamaye unguwanni da dama a cikin birnin kinshasa duk da haramci da aka dora wa yin zanga-zangar da kuma yawan sojoji a cikin birnin shaidu sun ce 'yan sanda sun watsa barkonin tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar to kungiyar islama ta isis kuma ta dauki alhakin kai harin mota nan da ta kashe akalla mutane goma sha biyu kuma ta raunana wasu da dama a wata kasuwar sayar da kayan baje koli na kirsimati a birnin berlin na kasar jamus a daren jiya talata ne dai kungiyar is ta dora wannan sanarwa akan shafin watsa labaranta na yanar gizo na amak sanarwar ta ce wannan harin na zaman martani ne wato yana zaman martani ne kai na auna mutanen kasashen da ke haɗa kai da kasashe da ke yaƙi da ita kungiyar sanarwar wannan ta zo ne jim kaɗan bayan da 'yan sandan jamus suka saki wani mutum da aka yi tuhumar yana da hannu a wannan harin da aka kai a yammacin litinin inda kuma ita wannan babbar mota ta murkushe mutane da dama a ita kasuwar ta wacce 'yan kasar da kuma baki masu yawan buɗe ido sukan je suna sai sayan kayan kirsimati babban lauyan gwamnatin jamus ya ce an saki wanda ake zargin ɗan kasar pakistan saboda rashin isasshe shaidar da ke nuna ya aikata wani laifi ana sauraron wa'idan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabannin rasha da na turkiya sun ce kisan da aka yi wa jakadar rasha a turkiya ba zai bata zumunci da ke tsakanin kasashen biyu ba shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ba da tabbacin cewa kasashen biyu na da ra'ayi iri daya da shugaba vladimir putin na rasha game da al'amarin da ke faruwa a syria kuma hudan su ba za ta fuskanci wani kalubala sakamakon wannan harin ba shugaban turkiya ya faɗi hakan ne bayan wata hira ta waya da ya yi da takwaransa na rasha da yammacin shekaran jiya litinin a cewar kamfanin dillancin labarai ta faransa ministocin harkokin kasashen waje na kasashen guda biyu sun ajiye hurani a gaban hoton marigayi jakadan rasha da ake kira andrei karlov a birnin moscow wani dan sanda ne ya harbe jakadan na rasha kuma ya kashe shi don nuna jin haushinsa da rawar da rasha ke takawa a yakin siriya gawar karlov ta isa ne a birnin moscow a jiya talata tare da matarsa to ta wani gefen da ke da alaka da wannan ko ministocin harkokin wajen rasha da turkiyya sun faɗa a jiya cewa aikin kwashe mutane daga birnin aleppo syria din da kewaye ba zai ɗauki sama da kwanaki biyu ba zuwa yanzu an riga an kwashe mutane sama da dubu talatin da bakwai daga aleppo din kuma babban burin da aka tasa a gaba yanzu ba wani bane illa a ga an kwashe dukkan sauran mutanen da suka rage a garin kafin ƙashin yinin yau larba a cewar minista harkokin wajen turkiya din melvod kavashoglu a wani sakon da ya dora a kan shafinsa na twitter a jiya talata a ƙarshe wani taron da suka yi tsakanin ministocin harkokin wajen rasha da turkiya da kuma iran a moscow ministan harkokin wajen rasha din sarge lavrov ya shaida wa 'yan jarida cewa kasashen uku sun yi amfani da tasirin wurin yin matsin lamba a domin a hanzanta kammala aikin kwashe mutanen da ke can aleppo da ya kara da cewa yanzu kasashen nan sun zama masu ruwa da tsaki a yakin siriya na tsawon shekaru shida ministocin kasashen wajen sun shata wasu shawarwari da rasha ta ce ana yi amfani da su wajen tsagaita wannan yaƙi har ma a kawo sa baki ɗaya rasha dai ta ƙara ƙaimi wurin ɗaukar wannan matakin ne sakamakon wannan kisan gillar da muka baku labarin cewa an yi wa ta a can turkiya shugaban cibiyar kare hakkin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kira da ciki kalaman shugaban philippines rodrigo duterte yayin da yake wato wanda ya yi faɗi a bakinsa cewar ya taɓa kashe wasu da ake zargi da aikata laifuka kwamishinan cibiyar kare hakkin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad ya yi kira ga hukumomi a philippines da su kaddamar da gagarumin bincike a kan maganar kisa da shugaba duterte ya yi a ranar juma'a inda ya ce ya harbe kuma ya kashe akalla mutane uku a lokacin da yake rike da mukamin magajin garin vao zaid ya ce wani abin al'ajabi ne a ce akwai wani tsarin shari'a da ba zai himantu wajen gudanar da bincike da kuma shirya ɗaukan matakan shari'a akan wadda ya fito da bakinsa ya faɗi cewa ya kashe wasu mutane ko wani mutum ba. mun kawo muku labaran nan daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To mu na farko kan tawagar wakilan da sabon shugaban da aka zaba a kasar Gambia ya tura zuwa Abuja ne domin su gana da shugabannin Najeriya kan wainar da ake turawa yanzu a can Banjul. My name is uh, Mai Ahmed Fati. I'm the leader of the Gambia Moral Congress, GMC. We are officially Sunana Mai Ahmed Fati, ni ne shugaban jam'iyyar Gambian Moral Congress. Muna nan ne a hukumance don marawa hukumar da shugabannin kasashen yammacin Afirka suka yi. Da aka tura wasu shugabanni zuwa Gambia, kuma suka dawo da jawabi wannan mako da ya kare, inda shugabannin suka zauna uh, don tattauna wannan batu. A matsayin mu na masu ruwa da uh, tsaki, zababban shugaban kasar Gambia, Mr. Adama Barrow, ya ga dacewar dole ya turo mu zuwa nan Abuja. abuja don mu sa ido mu kuma mara kokarin na ecowas to send a delegation to abuja to be around in order to be able to support that process na kuma tambayi ahmad fati koyaya batun raɗe-raɗen da ake cewar shugaba baro zai gurfanar da shugaba yahaya jami da zaran ya karɓi mulki let me make it categorically clear president elect baro has never threatened anybody he has never threatened president eh, jami he has bari in faɗa ma karara zababban shugaban ƙasar gambia mr adama baro bai taɓa yi wa kowa barazana ba bai kuma taɓa yi wa shugaba jami barazana ba bai kuma taɓa gaya wa kowa cewar zai gurfanar da shugaba jami a gaban kuliya ba kurakuran da shugaba jami ya tafka ba shi ke gaban mu ba damuwar mu shine zai ciyar da Gambia gaba. Is on moving the Gambia forward. Take over power as granted by the voters of the Gambia and do the business of the Gambia. Yanzu idan duka rarrashi bai sa shugaba Jami ya amince ya mika mulkin cikin ruwan sanyi ba. idan har kasashen yammacin afirka suka yanke shawarar amfani da karfin soja domin kawar da shi da kan mulki a matsayinku na jagororin kawancen jam'iyyun gambia za ku goyi bayan haka we are convinced that the transition is on course and that come january 19 the gambia will have a new president warn in muna da yakinin shirin mika mulki mai yiwuwa ne ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2017 gambia za ta samu sabon shugaban kasa ni da shakka akan wannan mai girma zababban shugaban kasa mr adama barrow zai tsare karagar mulki president elect barrow will become his excellency Fati, the President of the Republic of the Gambia. Kalaman Mai Ahmad Fati, shugaban jam'iyyar Gambian Moral Congress, jagoran tawagar da zaɓen shugaban ƙasar Gambia, Mr. Adama baro ya turo Najeriya kenan. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuwa gaishe ka Hassan. To a shirinmu na karfe takwas na jima kaɗan muna da rahoto daga jamhuriyar Nijar da ke magana game da al'amari irin wannan na Gambia da kuma musamman abin da ke faruwa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo Kinshasa inda shugabannin wannan kasashe biyu suke neman su cije su barin kujerun nasu na mulki. Allah na tuba shugaban ne na ƙasar Afirka akwai wanda zai ɗaga hannun shi yanzu ya ce wani aiki ne yake nan gayi wanda dalilin shi ne ya haƙita ba wani aikin da suke sai sata. Daga Abuja sai mu ƙarasa zuwa Kaduna inda gwamnan jihar ya kwashi mukarabansa zuwa kafancan suka yi taron da suka saba na kwamiti ko kuma majalisar tsaro a can saboda abubuwan da suka faru a cikin kafancan din. Kone-konen da wasu matasa masu zanga-zanga suka yi a garin kafancan na karamar hukumar jama'a a kudancin jihar Kaduna ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauke taronta na majalisar tsaro da ta saba yi nan a garin Kaduna zuwa karamar hukumar ta jama'a inda aka tattauna abubuwan da suka jibanci tsaro. kafin taron majalisar tsaron ma sai da gwamnan da tawagashi suka zagaye guraren da aka kokkona a garin kafancen biyo bayan waccan zanga-zanga sannan ya kai ziyara fadar mai martaba sarkin jama'a inda anan ne ma gwamna malam nasur ahmad yan rufa'in ya tabbatar wa jama'a cewa gwamnatin jihar kaduna za ta tabbatar da an zakulo waɗanda suka tada wannan hatsaniya don hukunta su roƙon kawai da muke ma shugabanni a nan shine a taimaka a rika ba mutane hakuri a tuna musu cewa akwai hukuma duk wanda ya ma wani laifi a gaya ma shugabanni a gaya ma hukuma za mu iya ƙoƙarin mu wannan barna da aka yi ina yi ma mai martaba alkawari sai mun bi mun diddigo mun ga suwaye ka kawo wannan husuma suwaye suka yi wannan aiki kuma sai an hukunta su ba abin da ya faru da bane wanda za a cuci mutum a rufe maganin ba za mu yadda ba kowa aka cuta ko musulmi ne ko kirista ne ko ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba waɗanda suka shirya wannan abu sai an kama su sai an hukunta su. Mai martaba sarkin jama'a Alhaji Muhammad Isa Muhammad na biyu ya ce zanga-zangar da aka yi ce ta zunguro wannan fitina. Muna da labarin cewa bayan in hana ɗin kamar shi wannan jami'in 'yan sanda shi kuma ya ba da zaman kuma cewa a jaye wannan zanga-zanga. An san irin wannan abun an yi shi a cikin garin kabajin abin da zai faru to an zo an yi ba a wanye lafiya ba domin in ba domin ka jami'an tsaro cikin gaggawa ba ba mu san abin da zai faru ba sai dai kuma kantoman karamar hukumar da aka samu wannan hatsaniya ta jama'a dabta bege katuka ya ce har ya zuwa yanzu babu wani rahoto a hukumance na cewa wani ya rasa ran shi uh, officially dai ba wani report na rayukan da aka rasa a domin wanda muka sani dai wanda aka ji mashi rauni ne um, mutum daya mai suna somebody abbas da aka kai shi asibiti da yanzu yana karban treatment ko da shi ke muna jin cewa wasu lungu-lungu ko kuwa watakila ba inda ya shafi jama'a ba kamar mafitan zuwa ga zangon gata ko kuwa mun a kaura local government akwai wanda aka samu wasu rahoto da bamu riga mun confirm ko ba amma ni a dai a matsayina na kan tuman karamin hukumar jama'a abinda na sani kenan a yanzu haka. To ko yaya al'ummar kwaryar garin Kafancan suke ji game da dokar hana yawo ta sa'o'i 24 da aka sa a karamar hukumar? Sirani ba Mohammed. To ra'ayinmu yanzu an sa wannan doka shikenan Ubangiji Allah ba mu zama lafiya. Mun Ismail Dahiru. Eh to cikin hali da gari yake cikin muna roƙon Allah ya kawo mana sauki maganan cewa za a ringa zanga-zanga da sauransu muna roƙon malam babu shi a wannan ƙasa na Kaduna State saboda mu zauna lafiya. Sunana Mutsari Ibrahim daga Jama'a Local Government Kafa. Wannan abun da aka yi kofin nan da aka sa shine sauƙi a gurinmu da kowa da kowa. Sai dai kuma wannan dokar hana yawo ta sa'o'i 24 ta hana wasu mata suka zo suka yi zanga-zanga tsirara ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To bari mu sake koma Abuja inda majalisar dattawa take ci gaba da cewa tana nan daram dam a kan matsayin da ta dauka game da shugaban hukumar hana mundahana ta Najeriya ta EFCC. Majalisar dattawa ta gwale shugaban masu rinjaye na majalisar sanata Alin Dume wanda ya ce majalisar bakin amincewa da tantance mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magutai ba amma rahoton tsaro ne da suka samu ya sanya daukar matakin kazalika shugaban kasa na da zaɓin sake turo sunan magun don tantance shi. Majalisar a shafinta na Twitter ta ce matakin kin amincewa da maguna nan kuma shine matsayin majalisar bisa rahoton na tsaro da suka samu. Tun lokacin da aka yi muhawarar karshe kan magun, aka samu muhawara mai zafi tsakanin sanata Alin Dume da Dino Milayi. Dume dai ya gana da shugaba Buhari, inda bayan ya fito daga ganawar ya ce shugaban ne kadai zai iya kawar da magu daga tantancewa, kuma magun zai iya ci gaba da aiki na tsawon lokaci a matsayin muƙaddashi. Alin Dume wanda da alamu ya ji hankalin shugaban ƙasa kan buƙatar sake dawo da sunan magon ya kuma ce sakataren gwamnatin najeriya babacin david lawal shi ma na da damar kare kansa kan zargin wuce gona da iri na batun nome ciyawar kacalla ga bayanin indumin ga 'yan jaridar fadar shugaban kasa na shi kuma takaitaccen bayani ne aka bayar wato ripoto interim report ake cewa to saboda haka idan ma bai samu zarafi ya yi defending kansa ne to ai yanzu tunda ba a gama ba yana da dama ya je defending kansa Ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da ma 'yan ƙwadago na mai da martani kan wannan lamarin na magu da batun yaƙi da cin hanci na gwamnatin Buharin. Farko ga abin da mai mara baya ga salon gwamnatin Buharin injiniya Ahmed Zakar Ngoroje wanda yake zagawa jiha-jiha da ƙungiyarsa don ƙarfafa yaƙi da cin hanci. Lallai wannan abin da ya addabi kasan nan cin hanci da rashawa. Mu baiwa gwamnati goyon baya ɗari bisa ɗari don tabbatar da ganin cewa an kau da ita domin idan ba a kau da ita ba babu yadda za a yi kasan nan ta ci gaba shi kuma comrade nasiru kabir ya ce gaskiyar masu cewa buhari na ɗaukar kara da kiyashi a gwamnatin sa ne ya tabbata wato akwai mutanen da buhari ya yarda da su a gwamnatin nan nasa wato ministocinsa da kuma sauran mukarrabansa waɗanda mu mun yi imanin kuma mun tabbatar da ba mutanen kirki ba ne akwai cin hanci da rashawa fiye da yadda kake tunani a gwamnatin nan amma sai ya zamana cewa waɗanda ba su fahimci wannan abu sai su ce wai baka tare da buhari baka kaunan buhari saboda ka faɗi gaskiya to yau gaskiya ta yi halinta. majalisar dattawan dai tana cikin hutu da hakan ya nuna dukkan bangarorin na da lokacin nazartar lamuran don kare muradinsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ki Madina. To a shirinmu na karfe 8 na safe nan an jima kaɗan za mu zo muku da rahotannin da za su haɗa da wanda yake magana game da shugabannin kasashen afirka da ba sa son su bar mulki ko da wa'adinsu ya cika kamar abin da yake faruwa a congo da kuma gambia zaman da za su yi na aikin su ne dan kansu da kansu da iyalansu da sauransu to ko bayan wannan rahoto din muna da wani rahoto dangane da kwamitin da 'yan sanda suka kafa su bi diddigin kalaman batanci da gwamnan jihar rivers ya yi inda yake cewa zai kashe jami'an hukumar zabe idan ba su maido mashi da cin hancin da ya ba su ba to sai a dakaci zuwan wa'annan rahotanni a shirinmu na jima da karfe 8 na safiyan nan yanzu ga mu na gaba demokradiyya a yau. Masu Allah assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Wannan takin na dan ana ce idan Allah ya sa kun lura shine jiniyar mu ta ban kwana da shekara mai shuɗewa. Muna da kusan mako biyu kamin mu yi sallama da wannan shekara ta 2016. Kuma lokaci ne da muke bitar wasu daga cikin rahotanni da suka samu ambato daga gare ku. Saboda haka yau za mu kawo muku shirin da muka gabatar ranar uku ga watan Mayu na wannan shekara dangane da matsalolin rayuwa a Najeriya. Ganin har gobe shine batu da ya fi ɗauke hankalin masu sauraro kusan a duka nahiyar ta Afirka musamman kuma don dai a Najeriya. Shi dai Buhari nan mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan to na kala ka shirya. Eh sai an yi irin ta saboda gyara za a yi. Muryar marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria kan shugabancin Muhammadu Buhari da kuma korafe-korafin wani ɗan Najeriya kan kuncin rayuwa ƙarƙashin wannan gwamnati kuma abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Idan kun tuna makon jiya mun so mu kawo muku wasu bayanai cikin sauti da suke yawo a fannoni daban-daban. suna kukan kuncin rayuwa waɗanda suke aza laifin kan wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, amma muka fuskanci tangarɗa. Wannan mako mun yi dace kuma ga kaɗan daga ciki. A to kuma dai, ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka san yadda zai saka kayansa ba. To ina da a samu mafita. Eh, gaskiya kan ba. A to kuma dai, shi dai buharin nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi malam tafiya sai tafiya take wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema akan mulkin na ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi he shiga take ba sa fita muna zaune da ka ji an ce an kama ne ya kawo biliyan kaza an dawo da kaza ga kuɗin shiga da ake samuwa bangaren custom duty din ga rabano rabano da su haraji da ake karba na wajen shauran kamfanoni kuɗin nan akwai su fa to a take su mana me za a yi da su malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gana monday da sunday irin wannan masifa malam ya za a yi itace ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba gari wannan yanzu ka duba dai masara dai masara kwanan masara guda naira ɗari da goma ya za a yi da muni a ƙasa irin wannan masifa malam in kai magana a ce a wai karka zagi ba ni ba zagin sa dai ba yawa amma al'amari ya ga ya tsaya malam mulkin ka wani irin mulki ne gwamnatin nan ta ƙi gaba ta ƙi baya ta ƙi gaba ta ƙi baya malam abubuwa da dagulewa suke yi komai nan ka taɓa shi tsada yake ƙara yanzu ka duba baya nan aka samu dai da ƙyar da ƙyar ɗin dai a ci a sha dai pdp dai gashi dai dai ana dai amma yanzu abin da za ka ci ma malam ne ba yake gagara ba an allan nan ni nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci amma na ɓata dare na ɓata rana na ɓata dare na ɓata rana ba Allah na shiru ka gani shi wane ne ta yi magana ce ya kara yi magana ba ne shi ɗin wane waye shi ne sa a gaya masa gaskiya ba kenan ne dai ce baya kuskure ko kuma damu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama to wallahi tallahi mu ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba wallahi sai mu hau buzu yawa Allah yakan ansa addu'an wanda aka zalunta kai haƙuri ba ba a to ai gaskiya ne da mu ta zuba ido ko yana ah, ba har ba har ba ƙara dan ba ƙara dan ba ƙara kai haƙuri ba dan ba ƙara ba. A ranar ɗaya ga watan Fabrairu ta shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ne ‘yan bindiga a Zaria suka kashe Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria. wato watanni goma kafin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a yau ta tsaye da shugaba muhammadu buhari a zaman ɗan takararta shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓen najeriya duk da haka ya yi dacin hasashen da ya yi ya tabbata muka ga muhimmancin ku ji abin da yake cewa ya allah akwai abin da za a ƙaru da shi alƙiblan mu kenan jama'a amma kuma ku sani buhari bai da kuɗi saboda haka duk wanda zai aiki a madadin buhari to kada ya sa rai za a bashi kokwaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida a dan barin gaya muku buhari ko ya samu kasan nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abin da muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya e eh, barna ta tsaya abin da muke fata kenan yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka yaka ta cin garin kwakin nan to ko na talaka ya shirya e sai an yi irinta saboda gyara za a yi e gyara za a ya kamata mutane su gane don kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a irin ta 'yan gana ne ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan gana suka cika ƙasar nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana bada labari duniya na kwance 1980 ya ce gishirin miya na sile ake siye a ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka gana ta zama amma yanzu gana ta gyaru ko ba ta gyaru ba daga cikin gyaruwar da gana ta jama'a yanzu duk Afirka in ka cire South Africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin gana sannan harkar tsaro babu kamar gana yanzu ga gana sun samu man fetur gana sun samu man fetur sannan dan girman Allah ka je ka zauna a gana ka ga ɗauke wutan da za a yi ba gana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano Nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi Allah ya azurta mu amma an yi wurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci zai wawura ya wawura ya je ya adana ya wawura ya wawura ya je adana. Marigayi Malam Awal Albani Zaria kenan aka ji. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da aka Allah ya kama ƙarshen shirin wannan mako na demokradiyya yau sai kuma mako mai zuwa da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku rahotannin a wannan shekara mai shuɗewa musamman Nasiru Adamu Likaya wadda ya tantance waɗannan rahotanni ya turo mana su da kuma sauran wakilan baki ɗaya da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka taimaka suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Ba da to yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labaran mu a takaice. jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ba da rahoton cewa mutane 20 sun mutu a birnin kinshasa na kasar congo kinshasa bayan wani rikici da ya barke a lokacin wata zanga-zangar kin jinin shugaban kasar joseph kabila wanda wa'adin mulkinsa ya kare shekaran jiya litani amma ya ki sauka daga mulki bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin kasar sashen faransanci na afirka na muryar amurka ya tabbatar da mutuwar mutane uku daga cikin waɗanda abin ya shafa mazauna wasu unguwanni a cikin babban birnin congo sun yi ta bushe-bushe ta tsakar dare don janyo hankalin shugaban joseph kabila da cewar wa'adin mulkinsa ya cika don haka ya sauka daga mulki shugaban rasha da na turkiya sun ce kisan da aka yi wa jakadar rasha a turkiya ba zai bata zumunci da ke tsakanin kasashen biyun ba shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya bada tabbacin cewa kasashen biyu suna da ra'ayi iri ɗaya to gaishe ka babato jama'a abin da ya sauke kina a wannan lokaci muna danuwa zuwa misalin karfe biyu da rabi na dare a nan washington dc za mu ja aya nan sai mun da muku can da karfe 8 da safiyar na da hatsi wato shirin muna hatsi kina wanda kamar yadda na ce za mu kawo muku rahotanni daga niger da kuma najeriya a kai kafin mu tafi na son yi ta'aziyya ga mutanen jihar kebbi da musamman mutanen argungu kan rashin mai shari'a alhaji lawan adamu argungu da aka yi a makon da ya gabata allah ji kanshi ya rahamshe shi ya ba mu haƙuri jurewa rashin nashi yanzu a madadin dukkan ma'anar sashen wasu mura amurka musamman shi baba ya kuma makeri da solomon da ya ja motar da kuma injiniya ɗin mr charles aliyu mustapha sakwato ne a washington dc